‘Yan fashin tekun sun farma a jirgin ruwan ne a gabar tekun Gini, inda suka sace ma'aikatan jirgin guda goma sha biyar. Matuƙa jirgin dai sun kulle kansu a cikin jirgin, inda 'yan ta'addan suka ɓalla ƙofar da ƙarfi da yaji. Abin da ya ɗauke su a awanni shida suna fama. Al'amarin da ya sanadiyar mutuwar wani injiniyan jirgin ɗan asalin ƙasar Azerbaijan mai suna Faman Ismailov. A cikin saƙon da fadar gwamnatin Turkiyya ta wallafa a shafin Twitter, ta ce shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan ya yi magana har sau biyu da wani ma'aikacin jirgin da ya rage ba a tafi da shi ba mai suna Farkan Yaren wanda ya gaya wa shugaban kasar cewar masu garkuwa da mutanen sun lakaɗa masu dukan tsiya shi dai wannan jirgin ruwan ya bar birnin Iko a Najeriya akan hanyar sata zuwa Cape Town da ke kasar Afrika ta kudu kimanin mil ɗari daga tsibirin Sao Tome inda 'yan fashin suka afka masa. Tuni da gwamnatin kasar Turkiyyan ta tsara wasu sojojin kundumbala na musamman da za su yi tattaki har zuwa nan Afirka ta yamma domin kubutar da mutanen nata guda goma sha biyar da aka yi garkuwa da su. Lokacin da na tuntuɓe da kwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta shaida min cewar a yau ne ake sa ran za ta fidda bayani akan wannan al'amari. A cewar tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Isa Tijjani, wannan fashin teku a gabar tekun Gini, lalle kam akwai abin dubawa. Isi wannan magana ta fashin jirgin ruwa akan sea din mu na Western Coast akwai abin ban mamaki a ciki domin bana mantawa a shekara ta dubu biyu zamanin shugaba Obasanjo nan Amurka suka matsawa mutane a kafa Afirka african High Command idan aka yi za ta yi ta kiya na waɗannan matsaloli. An wayi gari da African High Command ɗin ma dai ana yin haka. Gabar tekun Gini dai ta bangaren Najeriya, Gini, Togo, Benin da Kamaru shine mafi hatsari a duk duniya a ta'addanci da aika-aika irin na cikin ruwa. a cewar hukumar kula da sufurin ruwa ta duniya ko yanzu menene ya kamata a yi domin a shawo kan wannan al'amari Dr. Yahuza Ahmad Getso wani mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Kasashen da suke shige da ficin tattalin arziki ta kan wannan gaba dole ne sabunta yarjejeniyar da suka sha sawa hannu a baya. Dole ne a samu fahimtar juna tsakanin shugabannin kasashen da wannan abu ya shafa sannan kuma dole ne shugabannin kasashen Afirka su sani da kuma dukkanin yan da ya shafi wannan gabar a gyara manufofi na gudanarwa ya zama akwai adalci da da kyautatawa da kuma samar da hanyar da za a rage matsin tattalin arziki da kuma wato samun hanyar da za a samu kwance ɗamarar mayaka waɗanda suka tattara a wannan sansani da kuma wato ƙasashen da suke kewaye da wannan gaba ta ruwa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.